This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a barkanmu da asuba Usman kabar ne tare da Bello na Galadanci a wannan safiya janye da ragamar shirin wanda kuma bari mu fara da jin kanin labarai a bakin Malam Usman mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 a jamhuriyar niger. sannan kuma jiya alhamis kasar chad ita kuma ta bayyana cewa ta rama waɗannan har-har na mawaƙan boko haram da suka mata ta yi amfani da jiragen sama to mun gode sosai bello sai kuma mu ji shin me tattalin arzikin najeriya yake ciki ne to amma abin takaici shine da aka zo gwamnatin jonathan wannan kudaden an waye su an duba babu su gaba daya to ga ko ashe da alaman cewa ayi barna ne To me ke faruwa kuma idan muka tafi Nijar a game da farashin kayayyaki a wannan azumi tun bai nisa ba? duk abin da ya karamci sai ya tsada koma ma menene yau na buɗe baki da me da me kasa a to abin da na sayar yanzu ina jira mai hashi ta zo in dan ba to haka yake duk za ku ji a cikin shirin yanzu bari mu ji cikakkun labaran duniya jama'a masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mayakan boko haram sun kashe akalla mutane 38 ta hare-haren sumame a wasu ƙauyuka guda biyu a yankin defa da ke jamhuriyar niger wato kusa da iyaka da najeriya wannan hari ya nuna yunkuri na baya bayanan da mayakan boko haram masu asali a najeriya suke yi na kai hare-hare a kasashen makwabta musamman waɗanda suka haɗa kai da najeriya wajen murƙushe ƙungiyar a farko wannan mako ne jami'ai a ƙasar chadi suka ɗorawa ƙungiyar alhakin hare-haren kunar bakin wake guda biyu a babban birnin ƙasar da ya kashe akalla mutane 33 Ƙasa chadi tare da jamhuriyar niger da kamaru sun aika sojoji a farkon wannan shekara domin yakar boko haram biyo bayan hare-haren da suke kaiwa a tsallaken iyakar najeriya a makon da ya gabata ne waɗannan ƙasashe da suka haɗa ƙarfi da ƙarfi da najeriya da benin wajen sanar da haɗa wata sabuwar rundunar ƙungiyar soja na haɗin gwiwa da shaidu kwatarta da ke birnin injimina ke na ƙasa chadi domin yin ɗauki ba daɗi da mayakan boko haram To a jiya Alhamis kasar Chad ta bayyana cewa ta kai hare-haren sama ga mayakan Boko Haram da ke Najeriya domin rama tagwayen kunar bakin waken harin da aka kai a farkon makon da ya gabata a birnin Injimena din wanda kuma ya kashe akalla mutane 33. Rundunar soji ta Chadi a wata sanarwa da ta bayyana ta ce hare-haren saman sun mayar da hankali ne akan wasu sansanoni guda shida na mayakan lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kayan aiki. Sai dai babu bayanai dangane da takamaiman mai inda waɗannan hare-hare suka faru munanan hare-haren litinin ɗin da ta gabata sun faru ne a kan shal kwatar 'yan sanda da wata makarantar horas da 'yan sanda a birnin injimena lamarin da ya jirkata akalla mutane 100 saboda wannan lamari ne a larabannan nan firaministan kalzobe fahimi dobe ya bayyana cewa gwamnati ta haramta sayarwa da kuma saka niƙabi a ƙasar baki ɗaya bar mata taɓa yakin basasa sudan ta kudu inda hukumar yara ta majalisar ɗankin duniya ko unicef a takaice ta bayyana cewa akalla yara 129 ne aka kashe a wasu hare-haren gwamnati akan 'yan tawaye a watan da ya gabata babban jami'an asusun mai suna anthony lake ya ce waɗanda suka rayu sun ba da labarin cewa an yi wa yara maza dandaka sannan aka kyale su jini ya ta zuba har suka mutu sannan yara mata waɗanda suka kai za su iya kaiwa shekaru takwas su ma an musu fyaɗen taron dangi sannan aka kashe su ya kara da cewa wasu yaran an jefa su cikin gine-gine masu ci da wuta tun watan disambar shekara ta 2013 ne ƙasar sudan ta kudu take yakar 'yan tawayen da tsohon mataimakin shugaban kasar da ke jagoranta hukumar unicef ta yi kiyasin cewa akalla yara dubu goma sha uku ne aka tursasawa fada a wannan yaki To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an mayar da wani bature da ake zargi da kisan gilla a wata majami'a mai tarihi zuwa jihar south carolina wato da ke amurka domin gurfana a gaban kulliyaman ta sabo hukumar binciken amurka ta fbi ta yi amfani da jirgin sama wajen mayar da shi dylan ruff mai shekaru 21 jihar daga north carolina wato arewacin carolina din duk a kudancin amurka din wannan saurayi ya je jihar ne biyu bayan abin da aka ce kisan mutane tara da ya yi a sanadiyar kisan mutane tara da ya a wata majami'a da ake kira emmanuel african methodist episcopal da ke birnin charleston a wannan laraba jami'ai na nazartar wannan lamari domin tantance ko laifi ne mai nasaba da kiyayya 'yan sanda sun ce rof ya shiga wannan majami'a ne sannan ya zauna ya yi shiru na kusan sa'a guda a lokacin da jama'a suke karatun linjila sannan sai ya miƙe tsaye ce dole ya kashe baƙaƙen fata daga nan ne ya ja mota ya yi tafiya mai nisan kilomita 400 zuwa makwabciyar jihar ta north carolina inda 'yan sanda suka damƙe shi bayan samun bayanai daga wannan wani matukin mota na daban jama'a paparoma francis jiya alhamis ya kira ga jama'ar duniya akan su yi yaƙi da ɗumamar yanayi lamarin da ya ce na kan hanyar lalata duniya francis ya kuma aika wata wasiƙa ga mabiya ɗarikar kasalika da ke nuna shaidu irin na kimiyya masu bayyana illar da bil'adama ke wa duniya ya ƙara da cewa wannan lamari zai iya lalata muhallin dabbobi da shukoki da yawa a cikin wannan ƙarni Francis ya nema kawo ƙarshen abin da ya kira tsarin tattalin arziki mai son kai saboda kasashe masu arziki suna bautar da talakawa lamarin da ke ƙara saka duniya cikin dauɗa da datti. To haka kuma a ƙarshe shugabannin ƙasashen tarayyar turai na shirin yin wani taron gaggawa ranar litinin mai zuwa a wani yunkuri na cimma daidaituwa game da basussukan da ake bin ƙasar girka wannan tattaunawa na manyan ministocin harkokin kuɗi na ƙasashe 19 da ke turai na da matuƙar mahimmanci wajen tantancewa ko kuma masu ba da bashi za su rangwanta wa girka da kuma ganin ta biya asusun lamuni na ƙasa da ƙasa dala biliyan ɗaya da miliyan miliyan 800 To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shin wane irin tangal-tangal tattalin arzikin Najeriya yake yi ne? ga kuma ana ta tsallan baɗake da sanatoci da kuma 'yan majalisa game da albashi da alawus alawusinsu wakilin muryar amurka hassan maina kaina gare ka halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki ya sa talakawa da shugabanni suna kokawa shugaban kungiyar gwamnonin apc a najeriya kuma gwamnan jihar imo Chief Rochas Okorocha ya yi ƙarin bayani. Uh, Muna cikin damuwa da firgici bisa yadda kudaden shagar jihohi ke samun tasgaro da koma baya da a yau ya kawo na kaso ga rayuwar jama'ar mu. Dole ne a ɗau matakan gaggawa don 'yantar da jihohi. Muna kiran aiwa tsarin tattalin arziki gyaran fuska don lillike wuraren da ke yoyo a baitulmalin Najeriya. Kuma mun haƙaƙe cewar rashin iya gudanar da tattalin arzikin ƙasar nan ne ya kai ƙasar ga wannan halin na yasu a gaskiya ma dai gwamnatin apc ta sami batul malin kusan fai. kalaman shugaban kungiyar gwamnonin apc kenan chief rochas okoracha halin dai da tattalin arzikin najeriya ke ciki a halin yanzu har ta kai ga jihohi goma sha takwas ba sa iya biyan albashi To washin me ke dalili? Yushe'u Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Rashin bin ka'idoji, ka'idojin da ya shafi raba arzikin ƙasa na ɗaya kenan. Na biyu kuma ka'idoji wajen yin kasafin kuɗi da kuma wato rarraba ayyuka a yanda su gwamna a jiha yana karɓan kuɗi da Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission ta yadda a bashi a jihansa kuma tana ba local government to amma gwamna sai ya haɗa da na local government da na jiha a haɗa a kashe kuma a kasafiyan albashi to akwai matsala kai ba ma wanda kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya wanda ba zai isa a biya albashi ba. Duba da yadda ake taya mu ɗiɗi bisa ga kudaden da gwamnati ke kashewa musamman kan 'yan majalisu. Dr. rage Gaidam wani tsohon dan majalisar tarayya ne. Mu tashi gaba ɗaya mu ci wannan kasar Babu kuɗin shiga kamar yadda aka saba. 'Yan majalisa ba sai wai a executive sun ce mun yanke albashin mun rage abu kaza kuma su ce su nemi 'yan majalisa masu yaka ba. A majalisa ma su ma ya kamata su ɗauki su yi jagorancin taimakawa kasar nan sai rarrage duk wani abubuwa wanda suke ganin mutanen kasar nan ba sa jin daɗi a kansu kuma su kansu sun san abubuwa ne wanda ba sa kan hanya. Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya ce akwai mafita. Akwai kuɗi na tarayya wanda aka zuba jari da shi sanda aka samu rara na man fetur. To tunda ana cikin wani contingency issue wani matsala wanda ya taso na dole to za a iya koma ma waɗannan kuɗaɗe da aka zuba jari a cikinsu a ɗebo ko da a bashi ne a wannan tunda sovereign west fund kuɗaɗe ne wanda za a iya zuba jari da su za a iya ba da bashi da su za a iya kuma kiransu a yi wasu ayyuka to a koma a wannan sovereign. sai dai kuma daya daga cikin jagororin 'yan kungiyoyin fararen hula a najeriya comrade ig wala ya ce ai tuni waɗannan kuɗaɗe da ishewa aliyu ke magana kansu gwamnati da ta gabata ta kashe su. ai an samu cewa akwai ajiya sosai a wani wadda suka kai wajen sama da biliyan talatin ko sama da haka sosai to amma abin takaici shine da aka zo gwamnatin jonathan wannan kuɗaɗen an waye su an duba babu su gaba ɗaya to kaga ko ashe da da cewa an yi barna ne don ba wani abu aka yi ba da dai sun dai duba cewa suna yaƙi da ta'addanci ne da ya ja irin wannan fitina to an ka duba kuma maganar ce yaƙi da cin da abin nan da ta'addancin me aka cimma a cikin abin da aka yi amma a cewar Alhaji Sabo Imamu Gashiwa akwai sadaukarwar da ya kamata shugabanni su yi shugaban ƙasa ya zauna da executive wato ministocinsa da advisors ɗinsa masu ba shawara da dukkanin wanda nauyi yake hannunsu ya gaya musu halin ƙasa take a su zabtare wa kansu albashi da allowance ɗinsu kamar kashi hamsin bisa ɗari su ma kuma 'yan majalisar tarayya kira su yi gadin ɗinsu tun da su ma dama tsarin gwamnati ce mai murhu uku. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. To haka yake mun gode Hassan maina kaina wanda kuma da wannan rahoton naka za mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar. Shin me ke faruwa a ƙasar Nijar ɗin ne ganin cewa azumi bai yi nisa ba mutane sun fara kokawa game da yadda abubuwa suka fara ta shiga sha'ibu mani dauke da rahoton. to wannan kayan masarufi dai kowa ya san wanga lokaci ba lokacin kayayyakin bane duk abin da ya karamci sai ya tsada koma menene yau na bude baki da me da me ka saya a to abin da na saya yanzu ina jira mai hashi ta zo in dan ba haki in dan samu dan tsire na guda uku in dan saye in yi bude baki da shi amma na fata ubangiji Allah sau mu da ni'ima te na zo sayan shukomi da da lemun tsami da su mayonnaise da sauransu suna tabuwa kuwa to gaskiya lamura dai kaba ba dai kamar yanda aka saba ba ka ji wajen yan lemu da yan gwaba yan mangoro ana tare da su ma amma abubuwa su ma sun hawa Idan aka bi ta mai sai sai ka bi ta ɗan kasuwa mai sai shi na saidawa ga wadansu 'yan kasuwa. to gaskiya kwamfutar dai ba da labari gaskiya tsada gare ka da ishiraki sai da mana zikiri wannan dai maiya wallahi a shi yana da rangwami eh ana sai da Allah ɗari ɗari da guda kuma da guda ana sai da Allah ɗari ɗari eh buhun da ana samu jikka sha biyar eh buhun albasa akwai na rangwami da kyau ka albarkata azumi eh to mu inda mun samu sauki dole mu yi rangwami to mun samu sauki ga saya to shi tumatir ba babu ma shi babu shi ta yanki haga yanzu wannan kunna ji da kafa ta sai saida shi to mu ba mai saida shi mun bar shi ma babu shi ma kwata kwata galan bisa kan nama to muna saida nama da langwami kilo jikka biyu da rabi jikka biyu ko baka gani ba talaka zaci daga 40 dala 50 har jikka har dala 1 ko ba gani ba kenan kaga ai akwai na talaka ko albarkacin wannan wata na Ramadan na neman lada matuka malamai magadan annabawa na masu nasiha ga 'yan kasuwa su taimakawa talakawa amma dan sai lokacin azumin watan ramadan su daga farashi kayayyakin su malam sani dan jatau da tashi nasiha ga masu saye suna saidawa dole sai 'yan kasuwa sun tausaya wa mutane sannan Allah ya tausaya musu mutum ya ce saye kayayyaki ko sukari ko shinkafa ko wani abu ya ajiye shekara shekaru sai ga azumi ya hiddo ya saida da tsada a gaskiya wannan kuskure ne musamman ma ihtikari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ihtikari ya ce ihtikari ga duk ihtikarin da ke cuta wa musulmi haramun ne ma'ana ka sai abu ka ajiye sukari ne gero ne hatsi ne dawa ne eh, duk shinkafa ce duk wani abin da mutane za su yi amfani da shi ka saye ka aje dan wai in yi tsada ka sayar to a shari'a musulmi ta'addanci haraman ne sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar? in kana da ana tare da ka da shi shawara da To kar a manta ana sauraron duk waɗannan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu bi Jummai Ali don jin shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kuna Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen tukur Baba Gusau. To. hukumar wutar lantarki ta ƙasa tun tana nepa <laughs> to ina fatan har yanzu malamin yana wajen ko kuma likafa ta don wasiƙar ta daɗe amma tambaya da ta yi yana da muhimmanci kuma ina fatan zai taimaka ma mutane ya ce yana son da allah ka mishi bayanin irin kayayyakin abincin da yake taimakawa yaran da suke cikin ciki a takaice dai kayayyakin abinci da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci waɗanda kuma suke da sauƙin samun wato sauƙin samuwa a ƙasashenmu na afirka tambayar malamin kenan to ya abin da ko ko ina a duniya in dai musamman a mu ya kamata su rinka cin abinci da ke gina jiki protein kenan da kuma waɗanda suke na'urori ɗin na abaca eh, da waɗannan duk za a haɗa to kamar irin su alayyaho su gyaɗa duk dai sun madara an za a iya sha duk waɗannan a rinka shan su duk abubuwan da ke jika jikin gina jikin na adana ya kamata a rinka sha to kuma waɗansu mata wani lokaci in dai ba su samu waɗannan abubuwan kin akan kai su wurin awo eh. to a wurin awo din nan kamar a nan ƙasashen da wani lokaci suna neman irin rukunoni din nan da ya to akan ba su irin ƙwayoyin magani musamman da suke da wani rukunoni su kara musu abin a jiki. Wato makofin kayayyakin abincin kenan. Eh abincin kuma a kara masa wannan domin in mace mai juna biyu abubuwan da ke so kan karu kwarai domin domin da ke cikin cikin hajiya. To ashe dai awon nan yana da muhimmanci abubuwa. Awon nan na da muhimmanci kwarai da gaske domin a nan ne likitoji za su duba akwai abin da ya kamata a yi za a yi yi lokacin. ga za a yadda ɗan ke ko yana girma yadda ya kamata za a duba a gani. to kamar nan kasashe su ake ba su dan su a makan rukuna ne kamar irin su waɗansu kamar su folic acid ayan da ake kira duk aka kara musu domin su samu wanda ya kamata wanda zai taimaki ɗan. To likita misali kuma a ce idan mace mai juna biyu bata samu kayayyakin gina abincin da ya kamata ba musamman ma ga irin matan nan da ba su zuwa awo akwai yiwuwar za a haifi yaro ko kuma jariri da nan kasa? Eh to waɗansu akwai kamar irin su folic acid in ba su da shi yadda ya kamata aka haifi yaron da na kasa kwarai da gaske. rashin folic acid din wani irin nan kasa ake haihuwan yaro da shi wani akwai wani kaman wurin kwakwalwarsu da argon da ke cikin ƙashin bayan su duwan lokaci yakan cancanza wannan za a ga sun haife su da na ƙasa kwarai da gaske to to ya eh kuma eh kuma waɗansu Allah aka haife su wanda ba su da nauyi da yanda ya kamata da aka dole waɗansu an sai an rike su a asibiti su ƙara girma kafin a sake su zo gida wato sai a haife su kaman bakwai ni kenan aure to duk waɗannan rashin awo yakan yakan sa wani to ba ana awo akan sa abin da ke faruwa sai a ta taimakon ita mace mai juniya biyu da ana taimakon ta kwarai shi yasa yana da muhimmanci kwarai a rinka zuwa wurin awo din na hajiya to dama ku masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira ina fatan wannan bayani da kai ya zai amfani mutanenmu musamman ma mata masu juna biyu musamman waɗanda suke da yankunan da ba asibiti a kusa don su yi kokari su samu suna zuwa asibiti ɗin ana musu awo. Eh wanne yana da muhimmanci kwarai da gaske To likita shi kuma Aliyu Alkali Usman daga can inkiya Alkali Usman Umar FRCN wato gidan rediyon Najeriya da ke Kaduna Najeriya. yana so ka mishi bayanin abin da ke kawo amosanin kai abin da ke kawo amosanin kai wanda turai muke kira shi dandruff kenan eh. to abin da ke kawo shi ne wani lokaci a cikin kan adam wani lokaci in ya so mu bushe da waɗansu kuma su waɗansu suke da shi suna da wani irin kamar wanda ake kira kamar fungus amma yawanci rashin bushewa kuma rashin abin da ke damshi da ke taimakon kan shi ke sa shi yasa wani lokaci a kan ba wa ɗansu wata irin sabulu na wanda mai wanda ake mai ruwa ruwa din nan wanda ake kira shampoo eh. ya kan taimaka amma wani lokaci tsanani a kwaɗon suna da shi akwai su kamar suna da kamar wani abin da ake kira fungus a kan kan matsayin kero ke na wani lokaci kamar sa. Eh, eh to wani lokaci ya kai wannan ana ba mutane magani wanda za a sha kuma a sa wannan shi ruwa ruwa din da ake wanke kai da shi. To amma mutum na waɗannan kan taimaka kwarai da gaske hajiya. To yakan warke kwata-kwata ne? oye oh, haka in aka sa aka ba mutum abin nana warkar da shi kwarai da gaske kuma a wani lokaci akan ba wadansu mutane wadin abu da kuma eh, mai mai haka wanda za su rinka shafa a kai din shi ma kan taimaka kwarai da gaske wato bayan sun bayan sun wanke da sabulun wanke gashi din sai kuma su shafa man kenan eh wani irin mai eh musamman eh ta bi sawa ko to kazanta dai bai taimaka a hajiya amma kazanta kadai bai kawo shi amma dai mutum na kazanta to yakan ƙara tsananin hajiya <laughs> to Allah ya sauke <laughs> amin to ina fatan malam yahaya abubakar daga can malumfashi najeriya na kusa domin ka san yanzu yanzu nan ka ansa tambayar tukur babu guso akan kayayyakin abincin gina jiki da ya kamata mace mai juna biyu ta rika ci. to shi ma malam yahaya abubakar tambaya yi a kan abin da ya kayayyakin abin gina jiki da mace ya kamata mai juna biyu ta rika ci to tun yanzu haka ansa wannan tambayan ina fatan yana kusa don ya ji amsar da ka bayar ko ba ka ba likita eh, <laughs> to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malam umaru a can jihar yobe to ina ganin suna da matsala ne wai me ke kawo zufa musamman zufa dai ko a ce lokacin damina ko kuma lokacin hunturu mutum ba zai raba dalili ya rika zufa. To ai kin san yawanci abin da ke sa zufa kin san jikin dan adam yana zafin sa yakan tsaya wuri ɗaya ne kamar zafin jikin dan adam bai canza. Eh wato yanayin jikin mutum bai canza canja kenan kwata-kwata? Eh kowane lokaci bai canza yadda za shi da mai ake kira body temperature turanci eh. bai canza. to wani lokaci in kana motsa jiki ko kuma in kana wani wuri inda zafin yayi yawa kowane lokaci ne dole ka yi zufa domin zufan nan shi ke sa shi zafin jikin daga cikin cikin jikinka ya ragu kwarai ya dawo inda yake ya kamata da wato da yanayin da ya kamata yana taimakawa kenan eh, yana taimaka kamar shi ne ke can ke gyara yadda abubuwa suke duk zufa nan da ka yi to in ya so gushewa to zafi ne yana fita cikin ka kenan yanda yanda masu ilimin kiyaye suka bayyana kenan to zufa fiye da kima fa to wani akwai wasu mutane kawai kowane lokaci inda ka da kowane lokaci ko mai sanyi ko ba ka wani abin na kowane lokaci kana zuba to ya kamata ka je a duba don bai kamata kowane lokaci ba amma akwai wasu mutane da jikin nasu yake kowane lokaci na kamar zafi suke ji kowane lokaci dole ka jikin ta zufa din amma inda na zuba kowane lokaci ba ba tsayawa to ya na faruwa don ni na taba ganin wata mace wadda take zufa likita kamar an watsa mata ruwa wannan na gani ne kirikiri eh, abin eh, tausayi eh akwai ɗan su za ga to kamar na mata eh to in kin san akwai wani abin da tura suke kira menopause to shi wannan lokacin ah, ba su ganin al'ada sosai kuma sun sama manyanta to yanda shi kwayar halitta da ake kira hormone yana canzawa a jikinsu to shi wannan yakan sa mace dinka jin zafi kowane lokacin ta zufa likita wannan macen fa ba dinde yanda da na mata ba ta ba da kai wani shekarun da za ta yi menopause ba yanda na ce maka kamar fa an watsa mata ruwa ne haka jikinta ke ruwan ke zubatar ta ni na ganta kirikiri wallahi har ma ta ban tausayi to in dai wannan na faruwa dole a je a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa akwai matsala kenan akwai matsala ne bai kamata mutum ya ta zufa kowane lokaci su akwai abubuwan da ke cikin jikin ɗan da ke gyara yadda za a kan yi wani lokacin a an kuskure ko kauce to wani lokacin a kawo na abu dole wato idan ya samu dan lahani sai an duba ko idan lahani eh, a cikin jikin ɗan adam to wannan yana iya faru amma ba bai san cika faruwa da yawa ba amma yakan faru ma su to in wannan ya faru to dole mutum a je a duba domin akwai wasu wurare a wurin kwakwalwar ɗan adam wanda suke caccanza abubuwa ɗin nan to dole a je a gwada su sosai. in kuma aka je din aka ci sa'a za a ba za a iya eh, magance ko aka ci sa'a za a taimaka kwarai da gaske to to Allah ya sauwake amin amin to likita wannan wasiƙa ta fito ne daga ƙasar Kamaru to amma ba suna sai dai kawai wai birkiteri ya wunde Kamaru to ko birkiteri unguwa ce ban sani ba ya ce wai yana so idan Allah ka mishi bayani me ke cikin jikin ɗan adam ne wai me yasa ne idan mutum ya shaƙi warin wani abu sai kuma idan iska ta fito mishi wato idan ya yi tusa wai sai ya yi tusa kuma da warin wannan abu haka na faruwa likita a wannan ba haka bai faruwa hajji abinda tusa abinda ke sa mutum ya tusa abinda ka ci ne da ke cikin cikin ka ya fita hanji shi ke fito ya sa iska ya fito kamar tusa to ya danganta abinda ka ci abinda ka ci yawanci shi ke sa in ka sha a yawanci da wuya ya fito ta tusa din amma zai iya faruwa amma ba da yawa ba hajji a yawanci abinda muka ci ne ko kuma muka sha shi ke kawo wannan in haka kamar yadda ya ce in hakan ta faru ka yana faruwa amma ba kasafai ba in hakan ta faru matsala ce? e eh, inda mutum yana faruwa haka ya kamata ya je a tabbatar kowane irin iska ko wurin da yake aikin ko inda yake ya kamata a tabbatar da irin iska ne ke wurin abinda mutane ke shaka ke shiga cikin cikin da ke sa su rinka irin wannan wari tusa mai wari din dole a yi bincike domin wannan bai kamata ya faru haka ba. To Allah ya sauki Allah sa kuma a dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka anan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin da mai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To an gaishe ki jummai masu sauraro shirin mu na hantsi in anjima zai taɓo maganar jihar Kaduna ne. Shin da gaske ne an raba mukamai ga waɗanda ba ma 'yan jihar ba in kuma haka ne to wai menene ya yasa wayannan mutanen wanda aka ba su wannan matsayin idan ka duba ba wai ɗauko su kawai aka yi ba fadowa su kai daga sama kawai aka ce an musu wannan matsayin ba a'a To sai ku tara a shirinmu na hantsi yanzu kafin mu yi nisa da ku a gaba ɗaya to bari mu je ga Bello mu je takaitattun labarai. jama'a mayakan boko haram sun kashe akalla mutane 38 ta har-haren sumame a wasu ƙauyuka biyu a yankin defa da ke jamhuriyar niger wato kusa da bakin iyaka da najeriya wannan hari ya nuna yunkuri na baya-bayan nan da mayakan boko haram masu asali a najeriya suke yi na kai har hara a kasashen makwabta musamman waɗanda suka haɗa kai da najeriya wajen murkushe wannan kungiya a farkon wannan mako ne jami'a a ƙasar chadi suka ɗora wa ƙungiyar alhakin har haren kunar bakin wake guda biyu a babban birnin ƙasar da ya kashe akalla mutane 33 jiya alhamis kasar chad ta bayyana cewa ta kai har-haren sama akan mayakan boko haram da ke najeriya domin rama tagwayen kunar bakin wake da na farko wannan mako a babban birnin kasar lamarin da ya kashe mutane 33 kamar da kuka ji rundunar sojin chad ta wata sanarwa ta bayyana cewa har-haren saman ya san mayar da hankali ne akan wasu sansanoni guda shida na mayakan lamarin da ya sanadiyar asarar rayuka da kayan aiki sai dai babu bayanai dangane da takamaimai inda waɗannan har-haren suka faru nan har-harar Litinin da ta gabata sun faru ne a wani kwatar 'yan sanda da wata makarantar horas da 'yan sanda a birnin Injamina, lamarin da ya jikkata akalla mutane guda ɗari. Saboda wannan lamari ne ma laraban nan Firayim Minista Kalzobe Fahimi Dube ya bayyana cewa gwamnati ta haramta sayarwa da kuma saka nikabi a ƙasar baki ɗaya. Bari mu taɓa yakin basasa Sudan ta kudu inda hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya ko unicef a takaice ta bayyana cewa akalla yara 129 ne aka kashe a wasu har-haren gwamnati akan 'yan tawaye a watan da ya wuce babban jami'an asusun mai suna anthony lake ya ce waɗanda suka rayu sun ba da labarin cewa an yi wa yara maza dandaka sannan aka kyale su jini ta zuba har suka mutu sannan yara mata waɗanda suka kai shekaru takwas an yi musu fyaɗen taron dangi sannan aka kashe su takaitattun labarin duniya kenan To mun gode Bello masu sauraro gaba ɗaya a nan shirin zai dakata sai kuma an jima da hantsi kamar yadda muka ce in Allah ya kai mu yanzu a madadin shi Bello Galadinci da ya taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Cuba Hero Dodone sai injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Usman Kabara ne daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.